Bismillahir Rahmanir Rahim. Gobe na kashi na biyu. Can cikin bacci na na naji dawowar abban su. Duk yadda na so na dago ne masa sanar da dawowa kasawa ne saboda baccin da ya ci ido na. Washe gari tunda asuba na tashi. Sallah ce abin da na fara yi sannan na gabatar da addu'o'i na su ma ba duka ba. Dama idan dai ba wuki an ba bana samun tsayawa na yi su gaba daya. Ina saukowa ƙasa na shiga kicin na shiga shirya masa abincin makaranta da kuma wanda za mu karya. bayan na fere dankali na fasa kwai sannan na dora musu ruwan zafi amal ce farkon tashi dama haka take tafi kowa rigima ko da daddare idan ta motsa in 'yan rigiman suna kanta sai ta saka kuka ta dawo ɗakin mu ta kwana ummi ummi ta faɗa tana murza ido cikin kuka menene amal bacci to je ki ɗauko zani sai kawai ta fashe da kuka hakan yasa dole na cire ɗan kwalina na goya ta da shi na ci gaba da aikina ban tashi su nan ba sai da na tabbatar na gama shirya komai na makarantarsu sannan na tashe su na musu wanka suka sauko ƙasa suka shati sannan suka koma sama suka shirya cikin yunifom ɗinsu kasancewa yau monday ce ni kuma na shiga ɗakina na ɗauko kuɗin na fim na saka hijabi na na fito na saka yara na a gaba har amal muka nufi titi ina ƙoƙarin taron na fim ne sai ga mu kuma mijin ƙawata hajara ya faka a gefenmu tare da yaransu a cikin mota ya sauke gilashin motar yana miƙo min gaisuwa sai da muka gaisa sannan ya ce da sa'ad nan su shigo motarsa suka shiga da sauri ganin yaransa a ciki dama can makarantar su ɗaya kuma yakan wuce da su idan zai kai yaran nasa wani lokacin ma har gida yake aikowa ya ce su fito zai kai su makaranta sai da suka shiga motar sannan na jiyo na dawo ni da amal ina janye da hannunta muka shigo cikin gida Tunta na ɗazu da bata ƙarasa shanyewa ba na miƙa mata sannan na nufi ɗakin abbansu tufafin da ya cire jiya na fara ɗauka don na haɗa su a cikin waɗanda za a haɗa a kayan wanki al'ada ta ce duba aljihun rigarsa da na wando kamun na saka su a cikin kayan wanki idan da wani abu a cikin aljihun nasa sai na cire na aje masa rigar na fara duba sannan na saka hannuna a aljihun wanda sai na ji wani abu kamar kwali ina cirowa na ga kwalin kondom ne sai dai ba cikakke ba da alama dai an yi amfani da shi ni kaɗai na san abin da na ji a wannan lokacin a take jikina ya ɗauki rawa kamar yadda zuciyata take bugawa da ƙarfi na suka cika da hawaye juyawa ne rike da kondom ɗin a hannuna na kalli abin namra da ke kwance saman gado yana ta share sa hankali kwance ni kuma na hankalin a tashe da kondom a hannu ɗaya hannun na na saka na share hawaye na da suka zubo min na ɗauki kayan na fita da su sai dai har na aikin da nake na shirya amal na yi wanka ne shirin zuwa aiki na hawaye basu daina min zuba ba ni kuma ban fasa sharewa da hannuna ba kamar yadda na saba yau ma haka na haɗa masa komai na karyawarsa na shigar masa da shi ɗakinsa sai dai ban same shi a kwance ba sai na samu ya shiga ban ɗaki da alama wanke baki yake a can na baro amal na fito na sauko ƙasa na nufi dainin na haɗa wa na ti amma sai na kasa sha saboda ɓacin ran da yake cikin raina kawai sai na aje ti ɗin na dawo saman kushin na zauna na dafe kaina wannan karan ba hawaye kaɗai nake ba wani abu nake jin ya tsaya min a zuciya mara misaltuwa da ƙyar nake iya haɗiye yawu da numfashi na kai minti talatin a haka sannan na tashi na koma ɗakina na ɗauko kwalin kondom ɗin na nufi ɗakinsa kamun na kai hannu na tura kofar ɗakin sai na jiyo sautin muryarsa haka ya tabbatar min ko dai yana magana da amal ko kuma waya yake ban gama yanke ɗayan biyu ba na ji yana faɗin na samu hutu satin nan ina kike so mu je hakan ya sa na ɗauki hannuna daga jikin kofar dama can riƙewa kawai na ban tura ba kaduna to yayi babu matsala zan shirya mana komai amma kamun nan ki turo akawun ɗinki na saka miki kuɗi sai ki je ki siyayya da kanki kin san ni ba zan iya zuwa siyayya yanzu ba kuma idan ana yawan ganina da ke za a fara zargin wani abin kaɗan kaɗan yake maganar amma hakan bai hana ni ji ba domin shi mutum ne mai ɗaga murya idan yana magana da wani koda kuwa kaɗan kaɗan yake ji ne kamar ba zan iya sauraron hirar tasu ba hakan ya sa na murɗa kofar ɗakin na shiga ina ƙoƙarin mai da hawayen da suka cika min ido oke faruk sai na shigo shi ne abin da ya faɗa sannan ya hanzarin kashe wayar ya gyara zamansa yana ƙoƙarin fara cin abincin da na kawo masa ko da wasa ban bari wata alama ta nuna cewa na fahimci da mace yake wayar ba duk da kuwa kasancewar ba na iya sauya yanayi na rashin jin daɗi da walwala da ke tare da ni a yanzu zaunawa ne a gabansa ina kwana na faɗa ba tare da na kalle shi ba shi ma bana tsammanin ya kalle ni kamin ya amsa min sai amal kawai yake wasa da ita yana bata abinci shi ma yana ci jiya hajiya ta sake min maganar kuɗin AC ai sai ki ce mata kin yi min maganar ni wallahi na ma manta amma yau zan je na bada kuɗin insha Allah to Allah ya bada iko bai amsa min da amin ba sai ya ɗago ya kalle ni ya aka yi ne kin sani fa bana son ana tsare ni da ido idan ina cin abinci akwai wani abin ne har zan yi mishi maganar kondom din sai kuma na haɗiye yawu na gabatar masa abin da na san ba lalle ne ya min shi ba jiya na ga wani injin wanki da ake oda daga waje shine na ce ko za ka samun wani abin ni kuma sai na haɗa da abin da yake hannuna na siya mana kaga sai mu huta da kai wanki ba ni da kuɗi yanzu ina albashin ki? ko aikin kawai kike ba a biyanki ana biya na mana kai ma ai ka sani domin ka san da su nake ɗan rage wasu abubuwa to ki siya da shi ni ba ni da kuɗi yanzu da kin ga mutum ya zauna kin fara masa maganar kuɗi kenan shi yasa ko zama ba na son na yi a gidan nan kuma ba ki da lokacin magana sai kin ga na fara cin abinci irin wannan lokacin ne kawai nake samun damar magana da kai abban namra ba dawa kake da rana ba sai idan wani abin ya kama da daddare kuma baka shigowa sai sha biyu ko ɗaya kake dawowa to ni dai ba ni da kuɗi yanzu ya faɗa yana wani ƙara haɗe fuska sai na aje masa kondom ɗin da ke hannu na murya a sanyaye na ce ga wannan na gani a cikin kayanka da na cire jiya oh jiya bala ya bani ajiyar shi manta ne ban mayar masa ba ya faɗa kai tsaye kamar gaske ba tare da ya kalle ni ba idanuwa na cike da kwalla na ce ko dai nawa wane ne Allah ya sani kuma yana jiran kowa a madakata ina faɗar hakan na miƙe tsaye sai dai kamun na kai tsayen har ya riga ni yana da kamun tsawa me kike nufi zargi na kike ko kuma Allah isa zaki min wai me yake damin ki ne Halima dama munanan matan nan kofi kowa bakin hali ko ba kyau ba sai saka mutum damuwa da bakin zargin tsiya ba ni na halicci kaina ba abban namura. kuma saboda bani da siffar da kake so a jikin mace ba shi yake nufin ka bu wasu matan ba kai kanka ka san ba haka ka aure ni ba auren shekara goma sha biyu ba na kwana biyu ba ne dole wani abu a jikina ya canza na haihu har hudu dole jikina ya buɗe ka dai dinga jin tsoron Allah abban namra kamar jira yake na ƙare a take wanke min fuska da wani mahaukacin mari mai zafi kamar garwashin wuta kamun na ihu amal ta fashe da kuka ta riƙe masa ƙafa dama haka take ita da sunamra da adnan idan yana duka na ni kuma ban tsaya komai ba na juya da sauri na fice daga ɗakin ina kuka da can bana tsoron allah aka ce miki wawu ya kawai shine abin da nake iya jiyowa yana faɗa bayan na baro ɗakin da gudu na dawo ɗakina na zauna a ƙasa na fashe da wani irin kuka mai ban tausayi da taɓa zuciya kuka ne mai isa ta sannan na tashi na shiga ban ɗaki na wanke fuskata na fito na zo gaban madubi na ɗan shafa mai da hoda kaɗan sai dai hakan bai ɓoye kumburin da fuska ta da kuma idanuwa na ba hijab ɗin da ya yanayi da fara atamfar da ke jikina na ɗauka na saka sannan na ɗauki wayata na sa a jaka na ɗauki laptop ɗina na saka takalmina na fito daga ɗakin yau ban tsaya bin ta kan amal ba balle har na kai ta gidan ƙaninsa dama wani lokacin shi yake kai ta idan na fita na batta a gurinsa wani lokacin kuma ni nake kai ta sai dai idan na kai ta tafi mun kuka saboda tsabar ƙiwuyarta na saba a duk lokacin da zan je aiki sai dai na je a nafef ba dai shi ya kai ni ba kusan tun da na fara aikin so biyu ya taɓa rage min hanya ya kai ni babu kuma yadda ban yi da shi ba akan ya siya min mota amma ya ƙi ba kuma dan ba shi da hali ba sai dan ya fi so na ta wahalar zuwa aiki a napep ga kuma kai yara da nake makaranta duka a napep din ya banni da ɗawainiya kala kala ba kuma dan ba shi da halin yi ba sai dan tsabar mugunta irin tashi har na shiga napep din ban daina tunanin wayar da na je yana yi da wata ba ciki har da zancen kuɗin da zai bata bayan ni na roƙi alfarmar ya cika min na sai injin wanki ya ce min ba shi da shi ga kuma zancen hutun da ya samu har yana faɗin wani gari take so su je a da can kam na kasa yarda cewa aminu yana neman matan banza duk kuwa da kasancewar ina ganin chat ɗinsa da wasu matan wani lokacin kuma na ji yana hira da su sai dai ana wa tunanin irin chat ɗin nan ne na budurwa da saurayi da maza suke yi wanda ba za ka iya raba maza da shi ba sai dai ganin kwandon a aljihun wandonsa ya tabbatar min da abin da abdulla yake yawan faɗa min sukar aure na da yake na uban 'ya'yana ya tabbatar min da shi duk abin da aminu zai faɗa min ba zan yarda ba ta ya za a yi abokin shi ya bashi ajiyar kondom me yasa shi ba zai aje da kanshi ba sai dai shi ya bashi ajiya ba san lokacin da kuka ya kubce min ba ashe tun da na so soma tunanin nake hawaye ban sani ba hajiya lafiya lafiya kalau dan Allah mai da ni inda ka ɗauko ni na faɗa ina jan majinar hanci na tare da sa hannu na share hawaye na kamar yadda na umarce shi haka ya juya ya koma sai dai ban bari ya karasa da ni ba na tsayar da shi na sauka na bashi kuɗin shi dama ba gidan zan koma ba gidan ƙawata hajara zan je dan na saba zuwa can duk lokacin da abin duniya ya tari min yawa ita kanta da zarar ta ganna ta san akwai wata matsalar sallama da na cikin murya kuka ce ta karantar da ita halin da nake ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ta farta a maimakon amsa min sallamar da nai sannan ta aje afan da ke hannunta a saman kujera ta taso ta nufo inda nake tsaye ta dafa ni ganin kamar ba zan iya karasowa ciki ba saboda kukan da ya dawo min sabo halimatu na'am na amsa da kyar sannan na zauna a kujerar da ke kusa da ni ita ma zama ta a kusa da ni tana kallon kukan na cikin damuwa har sai da ne wanda ya ishe ni sannan na labarta mata abin da ya sa ni kukan yau wataƙila da gaske ajiya aka bashi ki rika kyautata masa zato don Allah kaina na ɗaga na kalle ta idan wancan ajiya aka bashi waye da na ji yana yi fa sai ta yi shiru domin na san ba ta da amsar da za ta bani ina da tabbacin babu wani abin da za ta faɗa min da zai kare shi anan ba zan ce kunnen ki bai ji daidai ba amma ina so ki sani yawancin mazan nan haka suke suna kashe wa matan waje kuɗi ko da kuwa ba su yi wani gida ba ki yi haƙuri halimatu ko da yaushe idan na faɗa miki damuwa damuwata sai ki ce na shiru ba kya tunanin haƙurin zai iya zame min illa wallahi na gaji hajara na gaji kar ki gaji da bautar Allah ki ɗauki aure a matsayin ibada kuma ibada da tafi kowace wahala dan adam bai taɓa yin haƙuri ya kasa cin riba haƙurinsa ba dan rashin kyauta Aminu baya kyauta miki amma ki yi haƙuri wata rana za ki ji daɗi yaushe zan ji daɗin tun da na haifi adinan nake fuskantar wulakanci a gurin amina har yau haihuwa ta hudu kawai yake min irin wa'annan abin me kike tunani a gaba ya gobe na za ta kasance ina jin kamar babu wata mata auren da za ta iya haƙurin zaman auren da nake da aminu shi ya min yan uwansa su min da wanne zan ji dafa ni tai tana min magana a hankali suna nan da yawa waɗanda suka fi ki haƙuri halimatu wasu ko abinci ba sa samu amma haka suke haƙuri su zauna ke ko har yana aje miki abincin ko da ba shi da daɗi lokacinsa ne kawai baya baki da wasu haƙoƙinki shin idan biki yi haƙuri ba halima so kike in ce ki kashe aurenki ki koma gidanku ki zauna a cikin ƙannanki yan matan gidanku a yanzu su takwas ne so kike a fara kirgawa da ke a zawarawa unguwarku ki tashi hankalin iyayenki da na 'ya'yanki kina da tabbacin shi wani mijin da zaki aura baya neman mata ko kuma zai baki lokacinsa ki bar 'ya'yanki su tashi a hannun wata macen ba uwarsu ba adnan shekararsa goma sha ɗaya kuma shi ne babba shi ɗin kina da tabbacin zai iya ma kansa wata larura balle kuma saura inna lahi wa inna ilaihi raji'un inna lahi wa inna ilaihi raji'un inna lahi wa inna ilaihi raji'un ne abin da nake ta furta na dafe kaina ki yi taka tsantsan da auren ki Halima saki ɗaya ya rage a tsakaninku wani abin ko dan yaran ki kiyaye hakuri ki zauna da mijinki a haka kuma ki gode wa Allah da har mijinki yana amfani da kondom wasu mazan kamar tumaki suke babu ruwansu da kariyar kai kuma wani lokacin mu kanmu matan muna da matsala halima ko 'yan gyare-gyaren nan ba kya yi su kuma maza ba sa son haka mace sai da gyara ko da biki haihu ba balle kuma haihuwar ki har hudu to namijin da baya maka kallon sha'awa hajara wani irin gyara zan tsaya yi a kansa idan ma na ce zan yi gyaran ɓata kuɗina da lokacina zan yi a banza na faɗa ina share hawayena ba haka ba ne ba jira za ki har sai ya kawo kansa gare ki ba ke ma za ki iya yin wasu abubuwan na wayewa ki jawo hankalin mijinki zuwa gare ki su ma matan wajen ai janyo hankalin mazajen suke har su zo gare su kallanta ne ina sauke ajiyar zuciya hajara ya ce na daina burge shi wai shi baya son mata masu ƙiba kuma shi yanzu faran mace yake so ni kuma ba fara ba ce fes kuma ina da jiki ba siririya ba ba na ganin ina da wani sauran ɗugan kyau da zan iya jan hankalin aminu da shi a yanzu bayan jan hankali zamantakewar aure ma tana buƙatar tattaunawa da fahimtar juna kin riga ni aure halima amma kamar na riga ki karanta halin maza ki zauna da mijinki ki bashi hakurin abin da ya faru ɗazu ki nuna masa ke ce mai laifi ko da kuwa shine mai laifin kuma ki faɗa masa zaki kiyaye hakan gaba abu na biyu ki lura da abin da ki iya canzawa sai ki kokarin yi yar kwalliyar nan ta tarban miji ki riƙa yi mana haba halima sai ka ce ba ya ba namijin da baya dawowa sai sha biyu ko ɗaya na dare shi zan yi wa kwalliya kuma ya riga ya furta cewa ba na burge shi a yanzu duk wani abu da zan aikata a banza ne hajara ki dai gwada ki gani akwai wasu kayan mata masu kyau an jima za a kawo min sai na aiko miki ke ki gwada amfani da su ki mai da komai ba komai ba halima Dan allah ki yi haƙuri ki zauna ko dan 'ya'yanki da ma kin bar kayanki dan rabon da abban na ya mu'amala ta aure da ni tun lokacin da ya fahimci cewa ina da ciki dama can kuma ba bukata ta yake ba balle yanzu ba daga nan take ba ke dai ki yadda da ni ki gwada dan allah wannan kan ba mota ba ko jirgi kika ce kina so sai ya siya miki kai na gyada mata ina taɓe baki tare da share hawayen da ya ƙara zubo min jin motsin motar mijinta ne yasa ni miƙewa tsaye kamin ya shigo falon ne mata sallama na fita da sauri domin ba kasafai nake son yana gani na a gidan ba ba kuma don komai ba sai don tsaron mutuncin aure na daga gidan hajara kai tsaye gurin aikin mu na nufa sai dai ban shiga ofis ba sai da na biya ta gurin masu firintin na cikin kamfanin na yi firintin ɗin dokument din sannan na shiga cikin ofis ɗin na shiga a lokacin da wasu sun daɗe da shigowa ma'aikatar wasu kuma yanzu suke shigowa yayin da wasu sai an jima za su shigo kowa da yanayin aikinsa da kuma lokacin shigowarsa a inda muke zauna mu uku ne a ofis ɗin daga ni sai wasu abokan aiki na guda biyu duka maza kabir sai kuma emmanuel wanda ya kasance ba bahaushe ba kamar kullum idan na shiga sai na gaishe da duk wanda na tara a ofis ɗin haka su ma in sun tarar da ni sai sun miƙo min gaisuwa cikin mutunci da girmamawa yau kam kabir kawai na tara a ofis ɗin hakan na nufin cewa emmanuel bai shigo ba tukunna good morning kabir morning halimatu na miƙa masa gaisuwa a lokacin da nake ƙoƙarin zaunawa shi kuma ya amsa min yana baro ɓangarensa zuwa inda nake zaune kamar kina cikin damuwa yau kin karya kuwa haka yake min a duk lokacin da na shigo ofis ɗin yana ƙoƙarin kula da ni kamar matarsa duk kuwa da na san cewar kula ba ta Allah da annabu ba ce na san yana da wata manufa a kaina hannu ya kai zai taɓa jikina sai na yi saurin bige masa hannu na miƙe tsaye cikin ɓacin rai me haka kabir taɓa ni za kai ka manta ina da aure ne ko me wai me yasa kake min wasu abubuwa kamar baka cikin hayyacinka ne halima kenan ni da ke ai mun zama ɗaya me ya laifi idan na taɓa jikinki idan a ka kai ba laifi ne, ni a gurina laifi ne ina da aure har da yara hudu abin da ban aikata shi lokacin budurci na ba ba zan aikata shi yanzu da nake da aure ba ina faɗar haka na ɗauki dokumen ɗina na wuce zuwa ofis ɗin oganmu na yi zaton yana cikin ofis ɗin musamman da na ga ya kira jiya ya ce na shigo masa da takardun a zatona da sassafe zai yi amfani da su amma sai gashi ban same shi a ofis ɗin ba hakan ya sa na dawo na ofis ɗin na zauna na soma aiki na gaba ɗaya ranar oga ɗahiri bai shigo ba haka ma wunin ranar kabir bai ga wata sakewa a tare da ni ba kamar yadda na saba yi har muka tashi daga aikin ban sake ce masa komai ba shi ma kuma bai yi kokarin yi min magana ba kamar yadda na saba bayan na dawo daga gurin aiki na wuce gidan baba sadi wato kanin mahaifinsu domin ɗauko yarana dama yana ɗauko su tare da yaransa daga makaranta sai ya aje su a gidansa ni kuma idan na taso daga gurin aiki sai na biyo na ɗauke su a nafef mu dawo gida a bakin ƙofar falon muka tsaya na gaisa da matarsa sannan na kira su suka fito banda namura ina namura tana can sa. aikin san inda yana nan to tana can tare da shi ko fita zai yi da ita yake fita shi dai Allah ya haɗa jinin su. cewar safiya matarsa ni kuma na murmushi ba tare da tunanin komai ba na kalli Aiman na ce ya je ya kira ta sannan na sa Amal da Adnan a gaba muka nufi gate da zaman namura da Aiman su cin mana a can kamin mu fice daga gyaɗin kuwa sai ga su sun cin mana namura na ta share kwalla idan ta yayi ja sosai ke lafiya cikina ne yake ciwo o wannan ciwon cikin da ya matsa miki bari yanzu idan muka je gida sa'ad nan suka wuce islamiyya sai in kai ki asibiti to momi ta amsa min cikin kuka har sai da ta bani tausayi na feb na tara na saka yara na sannan nima na shiga muka nufo gida indomi na fara dafa musu suka ci kai shirin islamiyya sannan na ɗora tuwo na shiga ne wanka nema na mura ita ma na shirya ta sannan na fita na kira kausar wata kanwar mu wacce budurwa ce kuma nakan kira ta ta dan rika min wasu abubuwa ita na barwa girkin sannan na ja na mura muka nufi asibitin yarima ganin likitan yamma ba mu tarar da jira ba kamar safe dama da yamma ba a cika taruwa ba lokacin da muka shiga ɗakin likitan ya tambaye ta komai ta faɗa masa yadda take jin yanayin ciwon cikin nata sai ya rubuta mana hoto da awon fitsari sannan ya rubuta mata magani sai da na kai ta aka yi mata hoton fitsarin kuma aka ce na kawo na safe wanda za ta fara yi kamin ta ci komai maganin ne kawai ban siya ba muka dawo gida a saman kujera ta kwanta ni kuma na shiga kicin na dora miya domin ko da na dawo kausar har ta kwashe tuwon dab da magariba adnan suka dawo daga makarantar islamiyya da kyan na tattara su suka yi sallah sannan na sauke miyan na zuba musu nasu na sako na ni da amal muka fara ci na mura koko ruwa kasa sha tai hakan yasa na ɗauki wayata na kira shi sai da ta daɗe tana ringin sannan ya ɗaga ya akai shi ne abin da ya fara tambaya ta ni kuma na miƙa masa gaisuwa ina wuni lafiya ƙalau na murace ce ba ta da lafiya tun jiya cikin ta yana ta mata ciwo shi ne na kai ta asibiti ɗazu suka ba mu awon fitsari da hoto kuma suka rubuta mata magani wa kika tambaya kamin ki fita da izinin wa kika fita sai na kasa amsa masa domin na san bani da gaskiya a nan bai kamata na fita ba tare da na tambaye shi ba sai dai na san idan na tsaya tambayarsa ba lalle ne ya ce na fitan ba domin duk wani abu da ya fito daga bangare na baya sa da muhimmanci wataƙila ma ya ce kashe kuɗi kawai zan ja masa ka yi haƙuri don Allah bai amsa min ba ya ja tsaki ya kashe wayar ni kuma sai na sauke ina jin raina babu daɗi gaba ɗaya sai na ji abincin ya fitan min daga rai dama ban ci na safe ba haka na fita adunan je ka kira min kausa ta siyo namra magani a chemist da sauri ya tashi dama ɗan son yawo ne shi da amal a take ita ma ta rufa masa baya har da gudunta na yanke na auki kausar da kuɗin hannuna ta siyo mata maganin kamin shi ya gama fushin nashi ya siyo mata adnan na fita sai ga afra ta shigo wato yar hajara da bakar leda a hannunta wai gashi momi ta ce a kawo miki karɓa kawai ne na aje ba don ina tunanin amfani da shi ba domin na saba amfani da irin waɗannan abubuwan amma ban taɓa ganin ribar su ba sai dai na ji wasu matan suna labarin abu kaza yana da kyau ko yana yi ni dai na mijin baya nuna min idan ma na sha wataƙila kuma ta halitta ce ba ta karɓar irin waɗannan abubuwa mm. halimatu ai haka wasu mazan suke duk iya ƙoƙarin mace ba sa gani kullum su ta waje musamman idan ya kasance wadda suke aure mai haƙuri ce Allah dai ya sa mu dace ko kun san cewa akwai mata da yawa masu matsala irin ta halimatu kuwa ku dai ci gaba da kasancewa da ni a labarin gobe na domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimirin saurare